himma dai matasa. Masu sauraro barka ku da yau barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin wannan shiri da ke hankorin zaburar da matasa don su tashi su yi dogaro da kansu a nahiyar mu ta Afirka. To a cikin wannan shiri za mu yada zango a jihar Kano musamman ma a garin Bichi don jin labarin wani matashi da ya shura wajen kere-keren abubuwa da dama da suka zame masa madubin dogaro. Kana idan muka leƙa a jamhuriyar Nijar za mu nufi ƙauyen Rawayu domin jin labarin wata matashiya 'yar shekaru 22 a duniya da ta rungumi sana'ar ɗinka tabar markaba. Abdullahi Mamman Ahmadu ne tare da taimakon 'yan uwa abokan aiki na ke muku lalai marhaban da kasancewa da ku a cikin wannan shiri. To madalla. Malam Salim Haruna Bici yana ɗaya daga cikin matasa 'ya'yan baiwa da ake alfahari da su a fagen ƙere-ƙere a tsakanin ɗaliban manyan makarantun ilimi mai zurfi na jihar Kano. Ya ƙirƙiri abubuwa da dama da suka zame masa madubin dogaro da kai. Wakilinmu na jihar Kano Abdurrahman Kabir ya zanta da shi kan nasarorin da ya samu a fagen ƙere-ƙerensa ga kuma rahoton da ya aiko mana. Shi dai Salim Haruna Bici tun yana ƙaramin yaro yake da sha'awar ƙera ƙananan abubuwa kamar fitulu da zane-zanen kawa da kuma kayan wasanni na yara basira dai ta ƙara fitowa fili bayan da ya kammala karatunsa na gaba da firamare yana jiran sakamakon jarrabawa 2015 na gama secondary to a wannan lokaci na fara kirkirar jirgin sama so a lokacin na kirkiri jirgin sama a helicopter na gwada tashin shi ya tashi shi wannan jirgin su amma sakamakon kamfanin din da na yi aiki da su gaskiya ba su da inganci to wannan jirgin ya kama haka da wuta wannan jirgi da ya kera ne kuwa ya ba shi karfin gwiwar neman sanin fasalin jirgin sama da kuma yadda ake sarrafa shi daga makarantar koyon tukin jirgin sama da ke zaria ya sami gayyata da kuma kyakkyawar tarba daga shugabannin wannan makaranta na tashi daga nan kano na tafi can zaria sai suka ce in to musu da irin samfil ɗin da na yi na jiragen da na kirkira su a lokacin ban taba ganin jirgin sama ba gani gashi so a lokacin na je da jirgin ruwa da shi wannan jirgin sama sauran muhimman abubuwan da salim haruna bici ya kera kuwa sun hada har da na'urar hango abokan gaba daga nesa irin ta sojoji sai kuma wadda take rabe ta matar sauro da ke haddasa zazzabin malaria daga namijin sauran da kuma na'urar binciken kwayoyin halitta jini da ke gano yadda ake haifar da mai cutar amosanin jini ko sikila sai na'urar markaɗe a yanzu kuma na'urar taimakawa marasa lafiya wajen yin numfashi musamman ma ga waɗanda suke jinya cutar covid-19 ya kera. ventilator mashin ba wai coronavirus kawai ake yin amfani da shi ba za a iya yin amfani da kamar macen da ta yi naƙuda ta jiga ta wajen haihuwa duk lokacin da aka ce zuciya ta sha wahala so numfashi baya yiwa ta sauki sai ka sha wahala so na biyu kuma kamar masu hawan jini in mutum ya fada hawan jini yana buƙatar bantileto mashin wani. Faduwa ce dai ta zo daidai da zama domin Salim ya haɗa wannan na'ura a daidai lokacin da coronavirus take kan ganiyarta ta addabar al'umma. Shi sola ne yana caza kansa da kansa sakamakon ko ba caji a jikinsa akwai abin da yake cajinsa akwai sola yana cajin kansa kuma ba wai dole sai da rana yake caji ba. Ba shakka Salim ya taka turba ta dogaro da kai don kuwa wasu daga cikin irin abubuwan da ya riga ya kera sun fara amfanar al'umma. Abdulrahman Kabir Sashen Hausa na DW daga Kano. To yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Nijar, musamman ma wani ƙauye da ake kira Rawayu mai nisan kilomita 55 kudu da birnin da Magaram. Inda wata matashiya mai suna Nafisa 'yar shekara 22 da aihuwa ta rungumi sana'ar saƙa tabarmar kaba, inda take sayar da tabarmar a kuɗi ƙalilan a matakin farko na cire ma kanta kitse daga wuta. Galarwa na Malam Hami ɗauke da ƙarin bayani. Ita dai wannan matashiya ta yi amfani da damar da ta samu a yayin zaman aure cikin bugaje masu sana'ar saka tabarmin kaba a garin na Rawayu. Kamar yadda matashiyar Nafisa Lawali ke cewa. Na iska suna ita ce sana'a ni ma dai na ciro kaba a bayan gida wajen gada ta ake zuwa yau ka biya kuɗin mota sattin ko hamsin. daga babban ruwa ka dauko akan ka ka gida a wuni kina yi saka kamar tabarma nawa an na sauki ne ma na sa mu zan yi kama gaba hudu ko biyar kana kilga kana kilga ka ge waya arba'in kan nan kai gaba guda kuma kan nan ka dimki ka kai kasuwa ka saida nan ɗarin. kan sati ya zo hallo ka saka gammo guda an kai sallah ka kama dimki kama sallah azhar an dimki ne shi ya sauki ka dimki ka sa baki ka daji kuma an juma'a zo ta yi ka kai kasuwa akwai wuta kwa kwa ya Allah ribar ka kaje ka dan sayo dan abincin ka kaci ka dauko ilbahin dawal ka sati kai da tabarmi ka bada a yayin dai da nake zantawa da matashiyar a gindin madaka na tambaye ta ko da kabar nawa ake iya saka tabarma guda ta sattin ta yi tabarma guda ko saba'in ke wace riba kika ci ta wannan saka tabarma da kike ko riba an dai ka ci a cikin ka ta kare <laughs> za ka je ka so ma ka zo gidan baka ko biye ta kashiya haka nan ma za ka zo gidan baka biya da kosai ko ribar ka ka samu ka ci da yaranka ka samu ka dan so dan kamiyal ka kan sati wata ran kuma ka samu hakan ka zo ka zuba manda ko ruwa daga ta hausa ko ka rau da miya ba mai gida ba ke siyo kayan miya da komai an bashi, shi an dai kana da yara ai gida ya kare nana baraka da ke zaman ma'aifiyar ta nafisa kowace shaida take iya bayarwa game da matashiyar? Daga nan tahiyar da suke tanye tahiyar awa uku a da kai na mun taba gamuwa su su bakwai sun je sun zo da kaba. Na ce yanzu wannan kaba da me yasa kika dauko akan ki ku ce eh mun ba da Allah hirin hirin an rage mana an kama makokiya kuma duk da wannan na gode mata tunda ko bayan raina ta kunci kanta tunda ta koyi sana'a tana yi na ce Allah ubangiji ya kama miki kuma an da hanyar za a taimaka musu a taimaka musu. Kamar dai yadda matan birni ke odar manyan tafuffuka don adon daki, su ko na karkara wata kalar tabarma ce suke oda a matsayin matsayin kayan ado kamar haka mace an tana da juna an ta kusan aihuwa kana sa a maka yar kamu biyu gora ba guri ka mata batsida ka mata ado ka mata biyar ko hudu wanda za ka shin hudu a daki in barka sun zo da ɗan abin da ka samu na biki ka shin hudu kan an kai ta kasuwa hajji ka bi take ko ta wata kai wata ma kana yi duka bata heba fadin nan kuma aka ka gama ta kai waya goma sha bakwai a yanzu dai matashiyar ta mai da himma ga sana'ar saka tabarmar matsalar ta guda rashin jari ganin halin yau da ake ciki a gaida larwana malam hami da wannan rahoto masu sauraro kada ku manta kuna sauraron shirin himma dai matasa ne da ke zo muku daga nan sashen Hausa na DW. Kada ku manta za ku iya bibiyar wasu daga cikin waɗannan rahotanni a shafukanmu na intanet da ma kallon faifan bidiyon su a shafinmu na dw.com/hausa. To yanzu kuma sai mu nufi jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. inda rufe makarantu da gwamnati ta yi sakamakon cutar corona ya ɗauki hankali musamman ma wani matashi da ke karatun likita a jami'ar usman dan fodiyo da ke jihar sokoto da ya so masarrafa masara dawa da kuma gyada wajen samar da garin su ga al'umma Wakilin mu ma'awi abubakar sadiq ya ziyarci wannan matashi ga kuma rahoton da ya aiko mana daga jihar ta sokoto To shi dai wannan matashi Usman Abubakar Rimi dama dai yana ajin karshe ne a sashen koyar da aikin likitanci da ke jami'ar Usmanu Danfodiyo a nan Sokoto. Muna samu waken suya da dawa ɗin da gero da masara shine muke amfani da su mu kai su a niƙa idan aka aka niƙa su muna making ɗinsu su koma into wannan gari wannan garin shine muke amfani da shi mu sarrafa shi kuma mu sa shi cikin wannan leda a yi packaging ɗin shi kuma a branding din shi a maida shi cikin wannan leda daga ake sawa. To amma shin komi ya ɗauki hankalin wannan matashi ga wannan sana'a ta sarrafa waɗannan kayan abinci? Wannan yajin aiki da aka tafi da kuma wannan hutun wannan corona da aka bara. Karatun ma dai ba wani shi ake sosai ba gaskiya tunda ba makaranta ake yi ba. an je hutu to shine ja hankali na na ce to tunda ina da ilimi ga wannan fanni bari zo in amfani da wannan damai to sai dai kuma matashin ya ce akwai ɗimbin tarnaki da yake fuskanta a yayin gudanar da sana'ar ka san ga sana'a ga karatu akwai babban kalubale wata amma alhamdulillahi a wannan yanayi komi shi da gani na ana yin sha tsari ne akwai lokacin karatu kuma akwai lokacin da za ka yi sana'a duk da kasancewar matashi usman ba wata jimawa ya da soma wannan sana'ar ba amma kuma ya zayyana tarin nasarorin da yake ganin ya samu ba yi wani nisa ba a cikin sana'a sosai mun sa wasu hanya sun dinga sana'a kaga a wurin mu gaskiya mu an samu babban nasara gama dai kaɗan daga ta bakin wasu matasa masu gudanar da ayyukan su karkashin wannan masana'anta ta usman ni sunana abdullahi ibrahim ina kokari in ga na dan sanya musu stika na dan mamana saboda kaga wannan stika shine mutum zai karanta ya san kuma abin da muke to sannan kuma ina taimaka mashi wurin silin din ma isa muhammad dikwate godo ina dan samun abubuwan da muke dan gudanarwa ina biya maka yi bukatoci da ma na kusa da nima ya samu daga karshe dai matashin ya shawarci takwarorinsa matasa 'yan boko da su jingine dukkanin wani girman kai su rungumi sana'a ita ce kaɗai hanya tilo da mutum ka iya kai labari Rahoton Ma'awiya Abubakar Sadiq kenan daga jihar Sokoto. To sauraro da wannan rahoto muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci. A madadin ɗaukacin 'yan uwa abokan aiki da aka ji muryoyinsu musamman ma wakilinmu na jihar Sokoto da kuma jihar Kano da ma wakilinmu na damagaram na jamhuriyar Nijar daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bon, Abdullahi Mamman Ahmad ne ke muku fatan alheri da fatan za ku kasance lafiya ma